والصلاة والسلام ala rasulillah amma أما muna gode wa Allah wanda ya kawo mu wannan lokaci a wannan cibiya ta yada addinin musulunci shine markaz abdulrahman bin auf wanda ke garin mina fadar jihar neja a yau wata hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina ashirin da hudu ga watan rabi'u thani wanda ashirin da hudu ga watan rabi'u sani hijira ta dubu daya da dari hudu da talatin da biyar wanda ya daidai ya zo daidai da hijir eh, watan miladiya ashirin da hudu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da goma sha hudu mahadararmu a yau wanda zai gabatar mana da wannan mahadara shine shugaban wannan makarantar mushrif malam aliyu muhammad sadis mahadarar kuma zai gabatar da shi ne a kan riba da kuma tsarorin da ke cikin riban muna fatan allah maɗaukakin sarki ya masa jagora da mu kuma da za mu saurara allah ya sa wannan ya zama hanya tsira a gare mu zuwa gidan aljanna sannan kuma abu ta gaba shine muna fatan in za a rubuta tambayo in za a yi tambayoyi a yi shi a rubuce wanda za a miko shi nan bayan an gama karatu sai a amsa sannan kuma ta biyu shine dan Allah a yi kokari a kashe waya sannan ta uku shine idan ni ko kai ko ke muka lura da abin da ya fitar da mu daga gida to wannan zai taimaka mana wajen mai da hankali waran abin da muka zo nema Allah sa mu dace bismillah بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة بهك muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya nuna mana wannan hantsi mai tarin albarka hantsi na 23 ga watan rabi'u thani a wannan shekara ta 1435 hasbin ru'ya mana lura da lissafin mai alfarma sarkin musulmi kenan ba la'akari da kalanda ba daidai kuma da 23 ga watan fabrairu watan biyu shekara ta 2024 miladiya alhamdulillah sanidiyar haɗonmu a daidai wannan lokaci kuma a wannan farfajiya ta cibiya cibiyar yada addinin musulunci ta abdurrahman bin auf da ke nan garin mina fadar jihar naija shine domin gabatar da wannan lacca mai matashiyar riba da hatsarin da ke cikinta riba da kuma hatsarin da ke cikinta mana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora ya mana muwafaƙa ya mana gamdakatar ya samu dace da bayanin abin da yake daidai ya sanya albarka a rayuwarmu baki ɗaya lalle lalla wannan lacca ko wannan maudu'i da za a yi magana a kan shi yana da muhimmanci sosai da sosai muhimmancinsa zai bayyana ne idan muka yi la'akari da hatsarin da ke cikin riba ɗaya kenan na biyu da kuma yadda ake yawan afka mata na uku yadda ake da hanyoyi masu tarin yawa da za su kai mutum zuwa ga riba shi bai ɗauka ma abin riba ba ce bai ɗauka ma wannan hanyar hanya ce ta riba ba amma kuma sai zama wata ila ita ce ma hanya ta farko ko ta biyu daga cikin manya-manyan hanyoyi da suke afkar da mutum zuwa gari ba na uku yawan hanyoyi na dabaru ko ce na hudu yawan hanyoyi na dabaru da ake da su domin kauce ma riba alhalin kuma riba akan afkawa saboda haka akwai dai sabubba masu tarin yawa da suka sa muka zaɓi wannan maudu'i da cewar da izinin Allah ta'ala za a tattauna a kan shi saboda hatsarin da ke ciki da kuma yadda ake afka ma riba ɗin da kuma yawan hanyoyi da ake da su da za su kai mutum zuwa ga riba da kuma dabaru da hila da ake da su domin a ci riba ɗin ko da kuwa za a kira ta da wani suna a ce fa'ida ce a ce ihsani ne da sauransu nasu Allah salamatu wal afiya saboda haka kafin mu shiga cikin maudu'i kai tsaye za mu magana kan mai mecece riba ɗin wanda yake alhukumu ala shay'i far'un an tasawuri in muke ta kira riba riba riba sai mutum ya ce shi bai gane bambancin ba wai riba ake nufi ko riba ake nufi riba daban ita ce abin da ake so ka samu ka sai abu naira uku ka sai da shi naira biyar ka ci riban naira biyu wannan shi ake kira da riba ka ba da bashin naira uku in za a dawo maka da kudin a dawo maka da naira biyar wannan shi ake kira da riba wancan shi ake kira da riba to kowanne bayanin su zai zo sosai da sosai akwai bambanci tsakanin riba da kuma riba ko da a amo din da aka faɗa ya sha bamban balle kuma ko da a rubutu da aka rubuta zai iya zama iri ɗaya duk da shi ma a rubutu za a iya samun bambanci akan haka saboda haka idan muka kallaci zunzurutun tsagoran larabci a fashin bakin larabcin riba wanda harfan suka haɗu da ra'un da ba'un da wawun suna ba da ma'anar aziyaratu wa numu a ziyada ƙari wan numu da haɓaka shi ake nufi da riba abu ya ƙaru ya haɓaka a kan yadda yake a da sawa'un ta hanyar halas ne ko ta hanyar haram wannan shi ake kira da sunan riba amma a sun zurutun larabci ba a yaren addinin musulunci ba akan wannan ne ubangiji subhanahu wataala yake faɗa a farko farkon suratul hajji yake cewa wa taral ardu hamidatan fa idza anzalna alaiha alma'a tazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij Allah ta'ala yake cewa wa taral ardu hamida za ga ƙasa a shimfiɗe fa idza anzalna alaiha alma'a idan muka saukar mata da ƙasa da ruwa daga sama kenan ihtazzat sai ga ta girgizu ta girgiza wa sai ga ta karu kaga wa ta karu ta haɓaka rabat raba yarbu ma'ana ta karu akan yadda take a da wa ambatat min kulli zawjin bahij kuma ta tsarar da dukkan abin da yake abu ne da ake kallo abin da min kulli zawjin da dukkan abin da yake aure ne tsarar da mai daci da mai zaki da mai daɗi da mai barci bahij mai ban sha'awa almuhim wajen shahad a wannan ayar shi shine fada Allah ta'ala da ya ce wa rabat kuma sai ta karu to a ce kenan ana nufin karuwa akan abin da ya shafi haɓaka akan yadda yake ada wannan magana ta zunzurutun yaren larabci ba shi ne abin da ke gaban mu ba duk da yana da alaka da ma'ana shi ta shari'a a shari'ance ma'ana a yare na musulunci idan aka ce riba ana nufin ziyadatu fi ashiya'a makhsusa ziyadatun fi ashiya'a makhsusa ziyadatun ƙari fi ashiya'a a wasu abubuwa makhsusa da suke keɓantattu ƙari a cikin abubuwan da suke keɓantattu kenan kun ga ziyada ƙari an tsamo daga ma'anar shi ta larabci fi ashiya'a makhsusa a waɗansu abubuwa keɓantattu kenan ba a kowanne abu ake samun riba ba yanzu kenan yana cikin manya-manyan abu masan waɗannan abubuwa ne waɗannan keɓantattun abubuwa ɗin sai dai kafin haka za mu so mu san menene hukuncin riba tunda mai akhdari yake cewa wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya alama Allah fi menene hukuncin Allah subhanahu wataala akan abin da ya shafi riba hukuncin Allah akan abin da ya shafi riba shine ta'amuli da riba haramun ne me yasa ya zama haramun shi ne faɗin Allah ta'ala da ya ce wa halallahu baia wa harrama riba wa halallahu baia Allah ya halatta saye da sayarwa Allah ya halatta kasuwanci wa harrama riba kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta abin da yake riba sai nuna mana kasuwanci halas ne umuman jumlatan kuma riba haramun ce idan aka ce abu haramun ne ana nufin abin da in mutum ya yi shi akwai zunubi akwai lada akwai zunubi akai kuma ya cancanci ubangiji subhanahu wataala ya azabtar da shi amma idan mutum ya bari domin jin tsoron Allah to yana da lada akan wannan in ya aikata yana da haram yana da zunubi in ya aikata yana da zunubi in ya bari yana da lada wannan shine abin da yake haramun ta'amuli da riba haramun ne abin da yasa ya zama haramun shine faɗin Allah ta'ala da ya ce wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba Allah ta'ala ya haramta saye da sayarwa kuma ya haramta ya halatta sai da saiwa ya haramta cin riba hatsari da ke tattare da ta'amuli da riba da kuma irin narkon azaba da ubangiji subhanahu wata'ala ya yi tattalin shi ga wanda yake cin riba sana'a shi kenan da wanda ya karba biyu kenan da sakatare da ya rubuta uku kenan da wanda ya tsaya matsayin shaida hudu kenan waɗannan guda hudu ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce tsinuwar Allah Allah maɗaukakin sarki ya tsine ma wanda ya ci riba da wanda aka ba ya ci ma'ana wanda ya karɓa shi na farko kenan da wanda aka ba biyu kenan da sakataren da ya rubuta shi ya rubuta cewa wane ya karɓi kaza a wurin wane ko wance ta karɓi kaza a wurin wance za ta dawo da kaza da kuma shahidai wanda suka tsaya a matsayin shaidu to idan muka ce za mu biyo waɗannan za mu ga cewar abu na farko da zai nuna maka riba tana ɗauke da hatsari shine dukkanin shari'u da ubangiji subhanahu wata'ala ya aiko sun haramta sun yi ijima'i akan haramcin riba shari'ar annabi nuhu alaihi salatu wassalam shari'ar annabi ibrahim shari'ar annabi musa shari'ar annabi isa alaihi salatu wassalam dukkan shari'o'i na annabawa kaɗinsu sun yi ittifaki akan haramcin riba kenan haramcin riba ba wai haramci ne da yake a wannan al'umma ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba a'a haramcin haramci ne dukkan annabawa da ubangiji subhanahu ta'ala ya aiko duk sun yi ittifaki akan haramcin riba sauraka dukkan wanda yake shi ya yi imani da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama to babu abin da ya rage mashi shine ya bacci riba nan duk wani wanda yake da'awar bin wani annabi daga cikin annabawa da suka gabata to ya sani lalle ilallah wannan annabin da yake cewa yana bi bai shar'anta riba ba asali ma ya haramtar da riba ne abu na farko kenan abu na biyu ta'amuli da riba babbar alama ce babbar sifa ce daga cikin sifofi na yahudawa wanda yake akan wannan ne ubangiji subhanahu wata'ala ya la'ance su ko daga cikin wannan ne ubangiji subhanahu wata'ala ya la'ance su in ce ya la'ance su ya tsine musu kuma tsinuwar take bin su har abadan abad Allah madauki sarki yake cewa fa bi zulmi min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim an sabilillahi kasira wa وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس في الباطل وأعتدنا للكافرين منهم azaban alima. ubangiji subhanahu wataala yake cewa fa bi zulmin min hadu kuma saboda zalunci na waɗanda suka ce su yahudawa ne haramna alaihim tayyibatin uhillat lahum muka haramta musu abubuwa masu tsarki abubuwa masu daɗi wanda yake da halas ne a gare su wa bi saddim an sabilillahi kaseera kuma da yadda suke kange mutane daga barin tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala kangewa kuma mai tarin yawa a ciki Allah ta'ala ya ce wa aklihimin riba da kuma yadda suke cin riba saboda cin riba da suke yi yana cikin abubuwan da ya sa Allah maɗaukin sarki ya tsine musu Allah maɗaukin sarki ya la'ance su la'anta kuma take gunsu Allah ta'ala ya sauwake abu na uku shi wanda yake cin riba ya zai tashi ranar tashin alkiyama daga kabari a lokacin da mai cin riba zai tashi daga cikin kabari lokacin da aka busa kaho kowa ya miƙe to shi ba zai tashi ne cikin shi yana jan shi ba shi yana jan cikin ba ba shi yana jan cikin ba cikin ne yana jan shi saboda ya riga ya cika shi da riba kuma zai dinga tashi ne irin tashi irin motsi na waɗanda aljanu ya buga watakila kin taba ganin wata ko wani da aljanu ya buge shi za ki ga yana tafiyar har haka misali far irin wannan irin wannan yanayi mai cin riba zai tashi da shi a ranar tashin alkiyama Allah ta'ala yake cewa allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi takhabbathu ash-shaytanu min al-mas ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم riba. Allah ta'ala ya ce allazina yakuluna riba dukkanin waɗanda suke karɓar riba suke karɓanta ake ba su su karɓa ma'ana kun ga wanda ya karɓa da wanda aka ba da wanda ya bayar wanda aka ba ya karɓa wanda ya bayar shi ma ya karɓi ɗorin da aka yi bashi wanda aka ba ya karɓi cewar zai kawo wannan ɗorin Allah madaukin sarki ke cewa la yaqumuna ba sa tashi daga kabarukan su illa kama yaqumul ladzi takhabbathu shaytan min al-mas sai dai kamar mutumin da shaidan aljan ya buge shi irin yadda kike ga mai farfadiya irin yadda kike ga mutumin da ya hau iska irin halin da yake yi to irin shi wanda yake cin riba zai tashi tun daga kabari tun kafin ya isa zuwa ga farfajiyar alkiyama to kin ga tun mutum daga nan yana tashi daga kabari ya tashi da irin wannan hali to kowa ya san juma'a shi ba za ta kyau ba tun da juma'a mai kyau tun daga laraba ake gane ta mutum ya tashi daga kabari yana tashi da kabari ya tashi hali na wanda aljan ya buga nasu Allah salamatu lafiya abu na hudu waɗanda suke cin riba sai suka ji wa'azi a kan riba cewar haramun ce kuma bayan sun ji wa'azin sai ba su daina ta'amuli da riba ɗin ba Allah maɗaukin sarki ya ce su suna cikin zuzurutun 'yan wuta kuma za su daɗe za su dawwama a cikin wutar ubangiji subhanahu wataala yake cewa wa man ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wa man ad duk wanda ya koma zuwa ga ta'amuli da riba bayan wa'azi ya zo mishi bayan wa'azi ya zo mata ta ji wa'azi ta ji haramci ta ji bayanai akan abin da ya shafi ta'amuli da riba sai kuma ta ci gaba ta ce ya za ta yi abin da ta taso tana ta mu'amala da su yanzu ya za ta yi da sauran wasu dalilai ko wasu surutu da take faɗa Allah madaukin sarki ya ce fa ulaika ashabun nar to waɗannan 'yan wuta ne hun khalidun su waɗanda za su jima ne a cikin wuta da za su daɗe ne Allah ta'ala ya sauke mu abu na biyar shi ne Allah madaukin sarki yana cire albarka a dukiyar da ake ta'amuli da ita ma'ana dukiyar da ake mu'amala da riba a cikin da ita Allah ta'ala yana zara albarka ina son mu gane bambancin albarka da kuma haɓaka wani yana ganin ya za a yi a ce an cire albarka a ciki bayan kuma gashi dukiya tana karuwa za ki ga abin da wata take ɗauka a albashi ko take samu na kuɗi na ta'amuli da riba da kuma abin da kai kake samu na halas sai ya ga abin ya fi ka samu da yawa amma kuma naka ya fi albarka sai ya samu da yawa sai a buɗe mai ƙofofi na cin riba ɗin na zirare kuɗin suna shigowa kuma suna ficewa suna shigowa suna ficewa sau da yawa wanda yake mu'amala da riba yana mu'amala da riba ne a kan ƙari dukiyar shi ta ƙaru shi ta ƙaru shine abin da sa yake ta'amuli da riba sai ubangiji su hana wata ya ce haƙon lahun riba wa yurbi sadaqat haƙon lahun riba Allah madaukakin sarki yana cire albarka a dukiyar da ake mu'amala da riba da ita wa yurbi sarakat Allah maɗaukin sarki kuma yana rainon sadaka kenan duk wacce take so abin da ke hannunta su faru duk wacce take so arzikinta ya haɓaka duk wacce take so tattalin arzikinta ya ƙara ƙarfafa ba wai ta'amuli da riba za ta yi ba a'a abin da za ta yi sarƙa za ta dinga bayarwa abin da zai nuna miki haka shine zahirin qur'ani man ja'a bil hasanati falahu khairun minha man ja bil hasanati falahu ashru amsalha duk wanda ya kawo alhasana guda daya za a bashi goma irinta kuma kowa ya san goma ta dara daya shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa wa ma ataitu min riban liyarbuwa fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah wa ma ataitu min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mudhifun Allah madaukin sarki yake cewa wa ma ataytum min riban duk abin da kuka bayar na riba liyar buwa fi amwalin nas domin ya karu a dukiyar mutane da kuka basu kun basu naira dubu domin za ta dawo ta dawo da naira dubu da mutala daya Allah ta'ala ce falayar bu inda Allah wannan ba zai karu ba wurin Allah yana nan a daskare wa ma ataytum min zakka abin da kuka bayar na zakka turiduna wajha Allah kuna neman fuskar ubangiji subhanahu wataala fa ulaika humul mudhifun to wannan shine abin da ake ninninkawa shi yasa ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya faɗa hadisin Abu Huraira ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace man tasaddaqa bi sadaqatin min kasabin tayyib wala yaqbalu Allahu illa tayyiba kana inma yad'uha fi kafir rahman يربيها kamar يربي أحدكم فلوة أو فصيلة حتى يضعها حتى تكون مثل الجبل maza Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce man tasaddaqa bi sadaqati duk wanda ya bada wata sadaka guda duk wacce ta bayar da sadaka guda kuma ta bayar ne min kasbin tayyib na nema na halas da ta yi ta nemi halas ɗinta sai ta ɗauka a cikin halas ɗin ta bayar da wani abu a sarƙa manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce wala ya kabalu Allah illa tayyiba Allah madaukakin sarki kuma baya karɓa sai abin da yake halas annabi sira da aminci Allah su tabbata a gare ce yace kana inna ma yadawa fi kafin rahman to shi wannan da ya bada wannan sadakar ya kasance yana dora ta ne a tafin ar-rahman a tafin ar-rahman yake dora wannan sadakar amma annabi sallallahu yake cewa ha Allah madaukakin sarki yana renon wannan sarƙar da ya bayar kamar yurabbi ahadukum fuluwa kamar yadda ɗayan ku yake renon ɗan tantakwashin dokinsa an sai da ake renon doki tun yana karami ana renon shi ana uh, ba shi abinci iri kaza iri kaza har ya girma har ya girma har ya girma to yadda mutum ya kika ba da wannan sadakar tun tana kankanuwa haka Allah ta'ala yake renanta har ta girma har ta girma har ta girma aw fasila ko kuma dan karamin dokin sa hatta takuna mithlal jabal har ta kasance kwatankwacin katon dutse kun tun tana karama haka take ta girma kamar yadda ake renan karamin doki har ya zama ingarman doki to ashe kenan duk wanda yake so dukiyar shi ta karu ba riba zai bayar ba duk wacce take so dukiyarta ta karu ba za ta yi ta'amuli da riba ba me za ta yi za ta dinga ba da saraka ne wannan shi ne abin da ke haɓaka dukiya ɗaya kenan kuma shi ne abin da ke tsara dukiya duk wanda yake mu'amala da harkar banki ba wai da harkar riba ba da duk wanda yake la'akari da kafafen yaɗa labaru a shekara ta 2009 tana cikin shekara da manazarta harkar tattalin arziki suka yi maganar shekara ce da tattalin arzikin duniya gaba ɗaya ya girgiza mataki na farko da manya-manyan bankunan turai suka ɗauka domin rage faɗuwar tattalin arziki ko sau mataki ne shi ne rage mu'amala da riba kai tsaye kai tsaye akwai bankunan da suka rage kashi ɗaya bisa ɗari biyu na mu'amala da riba ma'ana abinda suke bayarwa na riba to sun rage wanda yake nuna miki yake nuna min yake nuna maka cewar sun san abin da ke karya tattalin arzikin shine ta'amuli da riba saboda ne saboda bala'i da bala'i ya afka ma tattalin arzikin abu na farko da aka yi sai aka rage karban kudin ruwa domin in aka ci gaba da karban kudin ruwa to lalle ilalla tattalin arzikin mutum zai gurgunce baki daya duk wacce take mu'amala da da tattalin da kuɗi da ruwa bashi da ruwa duk wacce take mu'amala da shi wannan zahiri ne a fili ne za ki ga rayuwa take kasancewa za ki ga wata tsofe-tsofe take da ita wata budurwa ce in ta ba da naira ashirin sai an dawo mata da ashirin da biyar in ta ba da naira dubu sai an dawo da dubu ɗaya da naira hamsin in an ce a kan mai ta ce ya za a yi ita haka take rayuwarta ta zo ta mutu idan ta mutu ki ga jikoki da 'ya'ya sai sun tattara wannan abin da ta tara gaba ɗaya sun ɓoye kafin masu sanar cewar ta mutu gudu ya tashi hankali fa daga ta'amuli da riba yana da hatsarin gaske daga cikin hatsarinsa na shida wanda yake ta'amuli da riba ubangiji subhanahu ta'ala ya kira shi da kafarun afim kafar ku lura kafar mai yawan butulce na ni'imar ubangiji subhanahu wataala wanda Allah ya yi mai kaza bai gode ba ya mai kaza bai gode ba ya mai kaza bai gode ba ya mai kaza bai gode ba duk wanda yake mu'amala da riba to wannan mutumin yana butulce ma ni'imar da Allah madaukakin sarki ya mishi sawa'un mace ne ko namiji Allah ta'ala yana cewa yamhaqu riba wa yurbi wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim kafar mai yawan butulci asim mai yawan laifi ga kafirce ma ni'imar ubangiji ga kuma yawan laifi saboda ne saboda ta'amuli da riba da yake yi saboda ta'amuli da riba da take yi abu na bakwai shi mai ta'amuli da riba Allah maɗaukin sarki ya shelanta mashi cewar ya fito su yi yaƙi akwai wanda zai iya yaƙi da Allah akwai wani mutum da shi ɗaya-ɗayansa ko su ɗaya-ɗayansu su jama'a su za su iya yaƙi da Allah subhanahu wa ta'ala babu shine Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal na amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allah wa rasuli wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun Allah madaukakin sarki yace ya ku dukkanin waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah kuma ku bar abin da ya saura na riba muddin kun kasance ku mummune ne idan ba ku hannu ba to ana shelanta muku da wani irin yaƙi na musamman daga wurin Allah da manzan shi yaƙi na musamman daga wurin Allah da manzan shi in ko kun tuba to kuna da abin da ya saura abin da yake na ru'usu amwalikum asalin dukiyarku abu na takwas manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya lissafa cin riba cikin manya-manyan abubuwa bakwai masu halakawa a hadisin abu huraira wanda bukhari da muslim suka rawaito wanda manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace ijtanibu sab'a al-mubiqat ku nisanci abubuwa bakwai masu halakawa a ciki ya ambaci cin riba abu na tara na kusa da na karshe ma'aikin Allah ya tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tsine ma wanda ya ci riba wanda ya bayar kenan da wanda aka ba biyu kenan da shaidu guda biyu da suka tsaya grantos kenan ake kira su ko in za a ba mutum riba sai an bashi fomi ya cike sai ya kawo shaidu guda biyu da za su tsaya mashi hatta wannan shaidu guda biyu da aka kawo aka ce ki sa hannu yake ce tsarki ya tabbata ga Allah wannan bai halatta ba dan kada ki shiga cikin tsinuwar Allah subhanahu wataala domin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya tabbatar mana da cewar Allah ta'ala ya tsine ma wanda ya karba da wanda aka ba da wanda shaidu guda biyu da suka tsaya da sakataren da ya rubuta duk tsinanu ne Allah ta'ala ya tsine musu haka abu hurairu ya rawaito a hadisin muslim hatsari na goma da za mu tsaya a kan shi ba wai dan suna su kenan ba shine ita riba ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce isnani wa saba'una baban tana da kofa mataki-mataki nau'i-nau'i saba'in da biyu nau'i-nau'i tana da nau'i saba'in da biyu a jinaha mafi ƙasa ba wai mafi girma ba mafi ƙasa shine kwatankwacin mutum izina da mahaifiyarsa a billahi mina shaitanar wannan zai nuna hatsarin hatsarin ya wuce duk yadda mutum zai tasawuri ya wuce duk yadda mutum zai tunanin shi in dai riba tana da hanyoyi tana da nau'uka guda saba'in da biyu hanya mafi sauki a cikinsu ita ce kwatankwacin mutum izina da mahaifiyarsa a uzbin mina shaitan rajin a uzbin to ina hanya ta biyu ina wacce tafi kowace hatsari kuma inda an ce wani ita tafi karancin hatsari tsora ka za mu tsaya a nan a kan hanyoyi na hatsari da riba take da su guda goma da muka ambata wanda yake ba wai don su kenan ba a'a don saboda lokaci don kuma mu san me me hatsarin da ke cikin riba wani hadisi abdurrazzaq ya rawaito a cikin musannaf na shi hikimomin da suka sa ubangiji subhanahu wataala ya haramta riba asali dai ke sani idan Allah ta'ala ya haramta abu ba sai na san hikima ba ko sai kin san hikimar ba a'a ba dole bane wannan amma malamai Allah ta'ala yakan buɗa wa malamai su gano wasu hikimomi daga cikin abubuwan da ya yasa ubangiji subhanahu wataala ya haramta riba daga ciki akwai cin dukiyar mutane ba tare da dalili ba cin dukiya ba tare da wani haƙi ba kawai dan kin ba ta naira 500 biyar ba wanda ya ce in za ta dawo ta dawo da 500 da naira goma wannan naira goma cin dukiya ta ne ba tare da wani haƙi ba haƙin ne na biyu akwai cutarwa ga talakawa duk wanda ya ce a ranta mashi ya shiga wani hali ne duk wacce ta ce don Allah gaga a bata aran gari na masara sanayya guda mudu guda idan sun karɓo niƙa su za su aiko miki da shi sai kika ce to zaki ki ta mudu guda na garin masara amma in za ta dawo da shi za ta dawo da mudu guda da gwangwani ɗaya yanzu wannan gwangwani ɗaya shine ne riba sannan wanda kika ga ya ce a bashi garin masara ake sa akwai talauci nasu salamatu wal afiya to haka dai akwai cutarwa ga talakawa da mabukata saboda ana ninninka musu ba su suka musamman idan sun kasa biya dan za a ba mutum bashi zuwa ƙarshen wata zai bada zai ƙara kaza idan ƙarshen watan yayi bai bayar ba sai a ce to za a ƙara mai wata guda kuma za a ƙara mai kaza idan lokacin yayi bai bayar ba sai a ta ƙara mai har ki ga yana biya yana biya har ya zama na zunzurutar riba din ta mafi karfin asalin duke da yake da ya karba daga wanda ya karba a wurinsa sannan abu na uku ta'amuli da riba yana katse hanya ta alma'aruf da aka sani da ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya sannan kuma yana toshe ba da hanya ta rance rance mai kyau sannan kuma riba tana kare tattalin arziki tana haifar da fitintunu da masibu. da bala'ai a cikin ƙasa riba da aka gani wallahi za ki ga dukiyar amma kuma hali na bala'i da mutane suke ciki bai ɗauke ba saboda mai saboda sanadiyar riba hawawar farashi tashin gauran zabi na kayan masurufi duk yana da hanyar ta'amuli da riba masifu iri daban-daban cututtuka iri daban-daban duk waɗannan abubuwa ta'amuli da riba yana janyo su Allah ya tsare mu saboda ka irin hali da aka samu kai in aka rage in aka kashe ba wai in aka kashe ta'amuli da riba da izinin Allah madaukakin sarki za a ga ci gaba a rayuwa wannan kuma ba wai rayuwa ta tattalin arziki kaɗai ba a rayuwa ta gaba ɗaya ta auratayya ta zamantakewa ta addini ta komai da komai za a samu ci gaba muddin aka daina ta'amuli da riba saboda ta'amuli da riba bala'i ne da ya kara da ko ina da ina tunda mun san mece ce riba idan aka ce riba ita ce ziyaratun fi a makhsusa ƙari kan waɗansu abubuwa keɓantattu sai malamai suka ce riba tana da nau'i guda biyu akwai nau'uka guda biyu na riba akwai nau'i na farko shine da ita ya kira da riban nasi'a riba ta jinkiri jinkirin da aka samu shine riba ɗin, kuna ji da kyau riba ta saboda mai aka samu ribar jinkiri da aka samu ita kuma malamai suka ce ta kasu kashi biyu kashi na farko shine kalbud daini alal ma'asir wanda ba shi da shi annin kame ba shi an ba shi ba shi da lokaci ya yi na ya biya bai biya ba sai a ce to za a ƙara mushi lokaci za a jinkirta mai lokaci to amma fa zai kara kaza to wannan ƙara kazan da aka jinkirta mai shine abin da yake riba ɗaya na biyu akwai jinkiri na jinkiri da yake shiga cikin riba na waɗansu abubuwa da suka ittifaki akan jinsi guda jinsin su ɗaya ne jinsi guda suke kasancewa su jinsi guda sai ya zama na jinkirin da aka samu a wannan jinsin ne abin da ya haifar da riba din sai nau'i na biyu ita ya kira ribar fadul ribar fadul riba ta ƙari ta ɗazu riba ta jinkiri me sa wannan abin ya zama riba saboda jinkiri da aka samu na yanzu me sa ya zama riba saboda ƙari da aka samu to kin ga kenan ashe yana da ke mutum ya tsaye la'akari sosai da sosai don kada mu ɗauka cewar abin da yake riba kaɗai shine ka ba mutum abu ka ba mutum mutala idan zai dawo miki da ita ya dawo miki da mutala da naira biyar eh wannan riba ne amma ba shi kaɗai ne riba ba riba ne amma ba shi kaɗai ne abin da yake riba ɗin ba to banda shi sai ne shine abubuwan da suke riba take shiga cikinsu yana da kyau mu kasa kunne mu ji su sosai da sosai tunda yanzu muka zo kan maudu'i din da zamu faɗi hatsarin da ke ciki ɗaya kuma muka ce hanyoyin da ke kaiwa zuwa gari ba hanyoyin suna da yawa nawa kenan biyu to yanzu za mu yi maganar hanyoyin da suke kaiwa zuwa gari ba kila za ki mamaki ki ga a ke buke ɗauka ma abu kaza yana cike da ba kuma ga hatsari ɗaya biyu uku har zuwa goma da muka ambata hadisi ya tabbata daga ubada ibn shamit allah ta'ala ya kara mashi yadda ubada bin samir ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد النبي سيرا أمين الله استبت أجريش يتشي azabu bi zahab zinariya da zinariya ki ba da zinariya a baki zinari kuna ji da kyau ɗaya kenan annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare ya ce wal to bil fidda azurfa da azurfa ma'ana ki ba da azurfa a baki azurfa biyu kenan wal burru bil iburo da iburo wani abinci ne haka kankani ana noman shi a wani yanki na jihar kaduna haka wa sha'iru bi sha'ir shinkafa da shinkafa ki ba da shinkafa a baki shinkafa kina ji da kyau ki ba da shinkafa 'yar gida a baki shinkafa 'yar gwamnati ki ba da shinkafa 'yar gwamnati a baki shinkafa 'yar gida wa tamru bi tamr dabino da dabino ki ba da dabino a baki dabino والملح بالملح جشري gishiri da gishiri ki da gishiri mai laushi a baki gishirin ki da gishiri a baki gishiri annabi tsira da aminci Allah su tabbata a garishi ya ce to ku saurara ku ji misilan bi misilin waɗannan abubuwa da aka ambata dole ya zama daidai wa daidai daidai wa daidai kamar ya misilan bi misilin in na baki gwangwani ɗaya to ki ban gwangwani ɗaya in na baki mudu biyu ki ban mudu biyu in na baki mudu goma ki ban mudu goma shine ma'anar mislan bi sawa an bi sawa daidai wa daida yadan bi yadin a samu hannu da hannu talafat اختلفت a sunaf idan waɗannan dangogi bakwai suka saba ma juna fabi'u kaifa shi'tum to ku sayar da su a yadda kuke so ta na yadan biyadin idan hakan ya kasance hannu da hannu idan hakan ya kasance hannu da hannu wannan hadisi muslim ya rawaito shi da abu dawud da kuma turmuzi a wata riwayar annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ce faman zad duk wanda ya kara awistazad ko ya nemi a kara mashi faƙada arba to wannan ya yi riba duk wanda ya ƙara ko ya nemi a ƙara mashi wannan ya ci riba al'akhiz wal mu'ti al'akhiz wanda ya karba wal mu'ti da wanda ya bayar fihi sawa a wannan wuri daidai wa da suke to anan ina son mu dawo kan wani hadisi da muka ambata annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce mana az-zahabu biz-zahab zinariya da zinariya wal fiddatu azurfa da azurfa wal burru iburo da iburo wa sha'iru bi sha'ir shinkafa da shinkafa wa bi tamr dabino da dabino wal bilmilhi gishiri da gishiri waɗannan abubuwa ne guda shida waɗannan abubuwa da suke guda shida sai malamai suka kallace su suka ce waɗannan abubuwa guda shida mai ya haramtar da su menene dalilin da ya sa aka ce riba take shiga cikinsu na farko dai azabu bi zahab walfiddatu bil fidda zinariya da zinariya azurfa da azurfa sai malamai suka ce wannan ya shafi kuɗi da zinariya da azurfa waɗannan sun wakilci dukkan wani dangi na kuɗi da ake da shi an yi amfani da su ne don su ne jagora na kuɗi saboda haka duk abin da yake kuɗi waɗannan sun wadace shi sawa'un kuɗi naira ne sawa'un dala ce sawa'un riyal ne sawa'un cd ne na ƙasar ghana sawa'un janai ne na ƙasar misra sawa'un sai face duk wani nau'i na kuɗi waɗannan sun wakilce su kenan kamar yadda riba take shiga zinariya take shiga azurfa hakan nan riba take shiga dukkan wani dangi na kuɗi sawan wannan kuɗin naira ne sawan wannan kuɗin dala ce sawan wannan kuɗin riyal ne da sauransu saboda ne saboda annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce azabu bizab wal bil fidda waɗannan sun tsaya matsayin kuɗaɗe da ake kashewa saboda ka inda mutane za su samu wata fata ta zama na ita ce kuɗi da suke kashewa wannan fatar to riba za ta shiga cikinsu sai sauran guda hudu walburru bilbur wa sha'iru bi sha'ir wa tamru bi tamar sai malamai suka ce waɗannan sun tsaya matsayin abinci dukkan abin da yake abinci ne kuma ana auna shi ko a auna shi da mudu ko a auna shi da skeli shi ma wannan abin riba ta shiga cikinsa wannan shi zai taimaka maki ki gane abubuwan da riba take shiga da abubuwan da riba ba ta shiga riba tana shiga kuɗi ɗaya kenan riba tana shiga duk abin da yake abinci wanda ake aunawa da mudu ko kuma ake auna shi da skeli idan kin fahimce ni za ki ga cewar muna da nau'uka na kasuwanci muna da nau'uka na kasuwanci muna da nau'in kasuwanci da ake kiran shi athamanu bil musman athamanu kudi bil musman da kayan kudi kamar ya kudi da kayan kudi ki ɗauki kuɗin ki naira ki je ki sai masara yanzu masara kayan kudi ce naira kudi ne da kika mika naira aka baki masara yanzu kin yi abin da ake kira kudi da kayan kudi. ɗaya kenan akwai kuma abin da yake a saman saman kudi da kudi. kuɗi da kuɗi kamar ya ki miƙa naira kina buƙatar naira ki miƙa gudan naira dubu kina buƙatar canji a canza miki naira dubu ki miƙa naira ɗari biyar kina buƙatar canji ki miƙa ah, naira ɗari biyu kina buƙatar canji ɗaya kenan ko kuma ki miƙa dala ɗari kina buƙatar canji ko kuma ki miƙa saifa jaka uku kina buƙatar canji mu lura da kyau a nan naira da naira dala da dala riyal da riyal saifa da saifa siri da siri da sauransu ba wai siri fa na na play da ake sawa ba kamar da na faɗa da su kuɗin kudin ghana wannan akwai kuma abin da ake akwai kuma naira da dala naira da riyal riyal da sefa sefa da dola da pound sterling da euro da sauransu abin da nake so mu lura ana shine abinda nake so mu lura a nan ne abu na farko manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce yadan biyadi hannu da hannu abu na biyu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce misilan bi misile daidai wa daida idan ba kuma ta ba a ɗazu mun yi magana akan nau'uka na riba cewar riba tana da nau'uka guda biyu akwai ribar nasi'a riba ta jinkiri jinkirin da aka samu shine ribar akwai kuma ribar fadl riba ta ƙari ƙarin da aka ɗora ko da babu jinkiri shine riba ɗin kuna jira da kyau to da annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce yadan biyadin hannu da hannu kun ga anan ya kore jinkiri tunda an ce hannu da hannu babu magana jinkiri da aka ce misilan da misilin daidai wa daida kun ga an cire magana ƙari kenan akwai abubuwan da suke abin da ake bukata shine a yi hannu da hannu in ba a hannu da hannu ba to an yi riba akwai abubuwan da ake bukatar misilan da misilin daidai wa daida in ba a yi daidai wa daida ba to an yi riba nau kenan biyu kenan akwai abin da ake bukata yadan biyadin hannu da hannu domin hannu da hannu shi ya kore jinkiri akwai abin da ake bukata daidai wa daida daidai wa daida shi ya kore ƙari kowanne ɗaya in aka same shi to an samu riba idan aka rasa hannu da hannu an samu riba idan aka rasa daidai wa daida an samu riba wani lokacin kuma za a samu abin da ya haɗa riba guda biyu na farko an samu jinkiri sannan na biyu an samu ƙari misali annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce a zahabu bi zahab kuna shi na da kyau zinariya da zinariya yanzu zinariya da zinariya walfidda bil fidda azurfa da azurfa abubuwa guda biyu muke nema anan abu na farko dole in kika ba da zinariya za a baki zinariya irinta ma'ana kin ba da ɗanyen gol za a baki ɗanyen gol abubuwa guda nawa ake bukata anan abubuwa guda biyu ake bukata idan aka rasa abubuwa guda biyu kin ciri ba abu na farko shine ya zama yadan biyadin hannu da hannu abu na biyu ya zama misilin bi misilin daidai wa daida idan kika ba da gol mai nauyin kilo tara aka ce za a baki wani dan uwan shi mai nauyin kilo tara kin ba da dan kunne kin ba da awarwaro kin ba da sarka aka auna ta kilo tara domin mu sanya zaki zaki ba da shi ne za a baki wani sai kika ba da shi mai nauyin kilo tara a yanzu sai aka ce ki dawo an jima ki zo a lokacin an kawo mana wani sai a baki wani mai nauyin kilo tara irin shi akwai ƙari nan ko babu babu ƙari an samu riba a ciki saboda mai aka samu riba saboda jinkirin da aka samu yanzu karfe goma sai aka ce ki dawo goma da rabi ki zo ki karɓi naki an samu riba wannan jinkirin da aka samu shine riban nasi'a ɗaya kenan idan kika ba da kilo goma na zinariya in na ce zinariya ko da ya zama ɗanyen shi haka ko kuma ya zama na an riga an sarrafa shi ya zama agogo ko ya zama awarwaro ko ya zama ɗan kunne na yara ƙanana na manya na waye idan kika ba da kilo goma kina ji da kyau sai aka ce za a baki kilo goma irinsa a masakin ƙara ɗari biyar kuna jina da kyau za a ba kin ba da kilo goma za a baki kilo goma irin shi yanzu kuma amma za ki kara ɗari biyar yanzu kin ba da kilo goma da naira ɗari biyar shi kuma ya ba ki kilo goma wannan ya zama riba menene riba a nan wannan ɗari biyar da aka kara ke da kika kara kin ci riba don kin fa'idantu shi da aka ba ya ci riba wannan surata ribar fadl riba ta ƙari waccan ta riban nasi'a saboda an samu jinkiri idan kika ba da riba kika ba da ɗanyen gol mai nauyin kilo goma kina ji da kyau za a baki mai nauyin kilo goma amma sai kin ƙara ɗari biyar kuma ki dawo an jima bayan minti talatin yanzu an samu riba nawa biyu an samu ta kari ɗaya kenan an samu ta jinkiri duk sunan su riba zinariya da zinariya azurfa da azurfa to haka yake daidai wa daida idan kina da naira kika buƙaci canji na naira kika ba da naira ɗari biyar a canza miki ita ƙa'ida ita ce dole a baki canjin naira 500 biyar ɗin nan a yanzu kuma ya zama naira 500 kada ki ce kina neman canjin naira ɗari biyar ya ce zai baki naira 450 wannan ya zama riba haramun ne ɗaya ko kuma za kina neman canjin naira 500 amma a yanzu sai aka samu naira 300 sai kika ce mai ya rike za ki dawo an jima ki karbi 200 ya zama riba kun gano wannan da ke ko? a sake maimaitawa? da kika zo neman canji na naira ɗari biyar neman canji na naira ɗari biyar ku lura annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce mifilan bi mifilin daidai wa daida yadan biyadin hannu da hannu kin bashi naira ɗari biyar guda ko kin ba ta naira ɗari biyar guda kina son canji maimakon ta ɗebo canjin naira ɗari biyar ta baki sai ta ce abin da ke hannunta yanzu naira ɗari uku ne ɗari uku ya zama daidai da naira ɗari biyar sai ta ce amma ki dawo an jima ki karɓi naira ɗari biyu wannan an jimar an samu jinkiri ko ba samu ba shi ne riba shi ne riba kenan ya isa ku ba aron kunnuwanku ku ba aron kunnuwanku matsaya mu fahimci hatsarin da ke ciki hisa da zai mace mana yana daga cikin muhimmancin maudu'i da hanyoyin da suke da yawa hanyoyin afka mariba suna da yawa ku lura hadisi ya tabbata daga aus hadisi ya tabbata daga malik bin aus bin hadisan shi aus bin hadisan ya zo sai ya ce ina wanda zai canza mun kudi na ila wanda zan ba shi zinariya ya bani azurfa a daidai lokacin akwai ƙwalhatu bin ubaidullah ƙwalhatu bin ubaidullah a tare da shi akwai umar ibn khattab sai ya ce arina zahabak nuna mana zinariya ta na idan ka kawo mana zinariya kamar ka karɓa yanzu sun ma'atina idan ja a na nutika warika ka zo idan masu mana aiki suka dawo sai mu baka zinariyarka ka ba mu azurfa ka ba mu zinariya yanzu an jima ka zo ka karbi azurfarka sai umar dan khattab ya ce kalla ina ba zai taɓa yiwa ba wallahi ina rantse maka da Allah la tu'tiyanna warqa ko ka bashi azurfar shi yanzu aw na ilayhi zahaba ko ka mai da zinariya shi babu maganar sai an jima yace fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala domin ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce alwariku bi zahab alwariku bi zahab zinariya da azurfa riban wannan riba ce illa ha wa ha sai dai hannu da hannu walbur bilbur iburo da iburo abinci da abinci riban riba ce illa ha wa ha sai hannu da hannu hannu da hannu ba wasu ya ce hannun kuturu da na makaho shi ake nini shi ake magana wa sha'ir bi sha'ir riban shinkafa da shinkafa riba ce illa ha wa ha sai dai idan an yi hannu da hannu walbur'u bil wa tamru bi tamri riban dabino da dabino riba ne illa ha wa ha sai dai an yi hannu da hannu wannan hadisi bukhari da muslim da abu daura da turmuzi da nasai da ibn majah da sun shi saboda haka kuka ji na ce mana naira da naira abubuwa biyu ake bukata naira da naira yanzu duk sun yi ittifaki jinsin kuɗin iri guda ne zinariya da zinariya azurfa da azurfa dala da dala riyal da riyal pound sterling da pound sterling euro da euro a nan abubuwa biyu ake bukata abu na farko ya zama misilin da misilin abu na biyu ya zama yadon biyadi kuna jima da kyau misalin da misalin daidai wa daida dole ya zamana daidai wa daida ne akwai wuraren da sai riga sun kware in dai za a nemi canji naira 500 biyar sun ajiye 450 hudu da hamsin ne abin ma har sun saba haka za ka ajiye ɗari biyar don ba zan ce za ki ajiye 500 biyar ba haka za ta ajiye 500 biyar ka ɗauki 450 hudu da hamsin ɗari tara suke ajiyewa wanda ya ajiye naira dubu ya ɗauki 900 shi da ya ajiye naira dubun ya ɗauki 900 ya ciri ba shi da ya ajiye 900 ya karɓi naira dubu ya ciri ba. ina ga waɗanda yake saboda shi biki ko saboda bukukuwan sallah za a je a nemi canjin sababbin kuɗi eh ana neman canjin sababbin kuɗi za ta ba da naira dubu ɗaya da naira hamsin dubu ɗaya da naira hamsin ko dubu ɗaya da ɗari ɗaya sai a ba ta sababbi yan dubu dubu ku lura ta ba da dubu ɗaya da naira hamsin ta bayar yanzu za a ba ta yan naira goma goma ko yan naira ashirin ashirin ko yan biyar biyar ko yan hamsin hamsin sababbi sai a ba ta na naira dubu wannan menene riba riba saboda an samu ƙari in kuma ba a hannu da hannu ba an samu riba biyu da riba ta jinkiri da riba ta ƙari saura ga sai mu kiyaye malamai suna cewa kina kina da ɗan kiyos ɗinki a waje ko yana da shagon shi sai wani ya ce ban canjin naira dubu sai kika karɓi canjin naira dubu sai kika ce bari ki je gida ki shiga cikin gida ki ɗauko canjin ki bata an samu jinkiri ko ba samu ba malamai suka ce riba ne saboda mai saboda jinkiri da aka samu yanzu ina zuwa me ya kamata a yi sai ki ce rike kudinka sai ki je cikin gida ki ɗauko canjin kina zuwa sai ki bashi sai ki bashi canjin sai ki karɓi wannan abin da ke faruwa a nan shine ku lura da kyau domin hana musu yan kasuwa da yawa wani zai baka canji ya ce don Allah yana son canjin 500 ko canjin naira dubu sai ka karɓa ga kwastomomi ya sallamu wannan ya sallamu wannan ya sallamu wannan sai ce miki kefa ce mala ai canji na baka naira dubu ga ta na hannunka sai ce yaushe yaushe kaban canji ana wannan sosai da sosai yanzu sai muke rintin naira dubu ya ke ciki kun ga tun barko da an yi hannu da hannu za a kai garinta naira dubu ba za a kai ba idan kika sai kaya a wurin mutum ku lura da kyau idan kika sai kaya a wurin shi na naira dari biyu kika ba shi naira ɗari biyar nawa zai baki canji naira dari uku sai ya ce ga naira ɗari biyu ba shi da canjin naira ɗari an jima ki zo ki karɓa wannan fa wannan ba riba ba ne wannan ba riba bane saboda me zama ba riba ba saboda ku lura kuɗi ne da kayan kuɗi yanzu kin sai kaya a wurin shi kin sai magi a wurinsa na naira ɗari biyu sai kika ba shi ɗari biyar yanzu da a ce ɗari biyar kika ba shi kina neman canjin ɗari biyar shine zai shiga ne ba. to amma yanzu kin sai magin ɗari biyu kin ba shi biyar zai baki canjin naira 300 uku sai ya ce abin da ke hannun shi yanzu shine 200 biyu an jima za a aiko muke da naira 100 wannan ba riba bane wannan ba riba bane amma yanzu kina neman canjin naira 500 biyar sai ya ce abin da ke hannuna yanzu shine naira 300 uku an jima za a aiko muke da ɗari biyu wannan riba ne to me za a yi anan hanya mafi sauki sai ki rike 500 biyar ɗinki kun lura sai ki rike 500 ɗinki sai ki ce bayan rancen naira 300 sai ci to kin san mun bada in sun bada rance fa naira 100 ana ƙara naira 10 yanzu in ya bada naira 300 zai bada nauke za ga da nauke na ya zama riba amma ya ce ga naira 300 rance ki dawo min da 300 yadda suke wannan bai zama riba ba ya zama halas malas kenan yanzu mun fahimci wai riba ba wai ta ta'allaka ne kadai ga banki ba don kullum ya maganar riba sai mutum ya dauka banki a can ne dai matattaran amma hanyoyin da ke kaiwa zuwa ga riba suna da hatsarin gaske ana samun riba a canji don wannan bayanan da na yi din na yi su ne a kan canji kin ba da naira an baki naira idan kika ba da naira za a baki naira abubuwa biyu ina daɗa maimaita abubuwa biyu ake bukata dole ya zama daidai wa daida ɗaya dole ya zama hannu da hannu to amma idan kika ba da naira za a baki dola kuna shi ko kika ba da naira za a baki riyal ko kika ba da dola za a baki euro ko kika ba da euro za a baki cd ko za a baki junaiha to a nan abin da ake bukata abu ɗaya ake bukata shine ya zama yadan biyadin idan kika da naira dubu goma sha shida aka baki dola ɗari akwai bambanci kuma bambanci naira dubu goma sha shida da kuma dola ɗari ɗaya a akwai bambanci sai dai jinsin su ɗaya ba jinsin su ɗaya ba wannan sunan shi dola wannan sunan ta naira to a nan ya halatta wani ya fi wani ya halatta dola tafi naira ko naira tafi dola ya halatta riyal ya fi naira naira ta fi riyal ya halatta dola ta fi riyal riyal ya fi dola amma dole ya zama hannu da hannu dole ya zama hannu da hannu ma'ana kamar ya hannu da hannu za ku yi tafiya sai kika ce mala ina son canji ya ce muke na nawa kika ce kudi ne gashi muke son a canza musu za mu yi tafiya za mu je umara a ina za ku tashi za mu tashi a filin jirgin sama na lagos ko na abuja ko na kano ko na mina sai ya ce to kawo kudin a wurin akwai ma'aikatan mu in kin zo sai ki karba an samu jinkiri ba samu ba ya zama riba wannan da ake ya zama riba saboda ana samun riba a canji ana samun riba a canji canji ina daɗa maimaitawa naira da naira jinsin su ɗaya abin da ake bukata ga dukkan kuɗin da suke jinsi ɗaya shine ya zama daidai wa daida kuma hannu da hannu abin ake bukata a dukkan abin da ya shafi kuɗin da suka zama ba jinsin su ɗaya ba to dole ya zama na an samu hannu da hannu amma ya halatta wannan jinsin ya fi wannan jinsin tunda kuɗin ba jinsin su ɗaya ba riyal da dala ba jinsi ɗaya ba ne to ya halatta wani ya fi wani amma dole ya zama hannu da hannu sannan ana samun riba a rance za a ba da rance wana ji da kyau za a ba da rancen dubu saba'in in an tashi dawowa sai a dawo da dubu ɗari wannan an ba da riba dubu talatin haramun ne da ita da aka ba dubu saba'in ɗin ta bayar da dubu ɗari ya zama riba da wacce ta karɓi dubu ɗari duk sun ci riba kada a ce a to ai an yadda an yadda shari'a ba ta yadda ba sai yaya ina ba ta mun gano wannan da kyau ko kuma a'a ɗari ce ake bayarwa duk wacce aka ba ta rancen naira ɗari za ta ƙara mutala shi ma ya zama riba duk wacce aka ba ta rancen naira ɗari biyu za ta ƙara mutala biyu wannan ma ya zama riba ana samun riba kenan a rance saboda haka wani yana da hatsari da yawa ana haɗa bankuna suna ba da rance za a ba da rance ko ma'aikatu a ba su rance a ce za a ba da rance a matsayin kungiya kungiyar mata masu kuli-kuli da kungiyar mata masu soɓarodo ko kungiyar mata masu babbara eh, za a ba su rance ko masu gurasa za a ba su rance kuna shi da kyau sai aka ba su rancen naira dubu arba'in da biyu za su dawo da naira dubu hamsin yanzu an ƙara nawa ya zama haramun haramun fata ta asali zuzurutun abin da yake haramun saboda ka ana samun riba a wannan kuma wannan yana janyo bala'i ga ƙasa yana janyo bala'i da hauhawar farashi da cututtuka da masifu iri daban-daban kuma ina son ku gane akwai hila da yawa da ake da ita akwai dabaru masu tarin yawa da ake da su sai ki ji an ce wannan yanzu za a ba da taimako ne za a ba ku rancen naira dubu hamsin kuma dubu hamsin za ki kawo akwai riba ko ba riba ba riba a ciki a zahiri amma a baɗi ne sai a ce sai kin ajiye naira dubu biyu sai a ce sai ta ajiye naira dubu biyu a yanzu amma za a ka dubu hamsin yanzu an jima kuma sai za ka dinga bada yanzu ka za a fakaice ka bada dubu hamsin da biyu hadda naira dubu biyu da ka fara ajiyewa to wannan shine riba ka'ida ita ce yadda ka bayar haka za a baka ko kuma wasu a ce za a baka rancen naira dubu hamsin kuma dubu hamsin din za a kawo amma an riga an cike fom a dubu hamsin ka cike komai a dubu hamsin a lokacin da za a baka sai a baka dubu arba'in da biyu kuma ka cike dubu hamsin an baka dubu arba'in da biyu ya zama riba an maka riban naira dubu dubu takwas wannan haramun ne saboda haka sai mu kiyaye ana samun riba a canji ana samun riba a rance ana samun riba abin da yake rance ne da aka bayar rance da ake bayarwa akwai rance na kuɗi kamar yadda muka ambata kuma akwai zinariya mun yi ta zinariya da kika kai zinariya da kika kai za a canza miki mun yi wannan maganar saboda ka duk mutumin da zai canza miki zinariya kawai hanya mafi sauki kirjini da kyau sai ki fasa musanya kamar ya ki fasa musanya idan kika je da danyen gold ɗinki sai ki sayar da shi idan kika sayar sai ki zaɓi wanda kike so ya ki saya amma idan kika ce za ki yi musanyale za ki ba shi mai kilo goma ya baki mai kilo goma amma sai an jima ya zama riba za ki ba shi kilo goma ya baki kilo goma amma za ki kara 500 ya zama riba kwarai kuwa kenan da ya kamata sai ki sayar da ɗanyenki yadda kasuwa ta kama idan kika sayar sai ki karɓi kuɗin sai ki je ki sai wanda kike so wannan salin alin hanyar lafiya a bita da shekara abin da ya shafi musanya na abinci madawakan abinci abinci mun yi magana cewar duk abin da yake shi abinci ne da ake auna shi sawa ana auna shi ne da mudu ko ana auna shi ne da kilo shi ma riga tana shiga cikinsa kamar ya masara da masara jinsi ɗaya ne eh shinkafa da shinkafa dawa da dawa gero da gero jinsi ɗaya ne idan aka baki masara fara ke kuma za ki ba da masara e-, eka ita ma fara ce ko kuma masara ja to in kika ba da mudu goma dole a baki mudu goma kuma abubuwa biyu dole ya zama hannu da hannu ɗaya kenan kuma dole ya zama daidai wa daida idan kika ba da shinkafa 'yar gida yanzu kina da shinkafa 'yar gida ma'ana noman gida kenan da kike da ita sai kika bayar domin a baki shinkafa 'yar gwamnati ya yi kamata a yi eh dole abubuwa biyu ake bukata anan abu na biyu abu na farko ya zama daidai wa daida abu na biyu ya zama hannu da hannu kamar ya idan kika ba da masara eh, abin nan shinkafa yar gida kika ba da mudu goma za a ba ki ta gwamnati mudu goma ne babu ruwanmu da cewar ai ta gwamnati ta fita gida ta gida ta fita gwamnati idan kika ba da ta gwamnati mudu goma za a baki yar gida mudu goma idan kika ba da garin masara mudu goma za a baki garin masara mudu goma ne abin tambaya anan shine a farashi a kasuwa da shinkafa yar gida da yar gwamnati wacce ta fi tsada yar gwamnati to yanzu sai ki sayar da ta gwamnatin ki sai ki zo ki sai yar gida ko ki sayar da ta gida da kuɗi daban ki zo ki sayar yar gwamnati nan babu riba bilal ibn rabah Allah ta'ala ya kara mashi yadda ya ce yana da dabino da yake so ya ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manzan Allah ya ci to amma dabinan ba shi da daɗi sosai saboda sai ya ɗauki wannan dabinan sai ya kai shi kasuwa ya ba da mudu guda na wannan dabinan ya ba da mudu biyu na wannan dabinan aka ba shi mudu guda na wancan dabino mai daɗi an samu daidai wa eh saboda me saboda wannan ya ba da mudu biyu kuma an ba shi mudu ɗaya sannan duk sunansu dabino sai ya kawo manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasu rasulallah ai na kasance ina da dabino a gida amma ba irin shi nake so ka ci ba sai na kai shi kasuwa da na kai shi kasuwa sai na ba da mudu biyu na wannan dabinan aka ban mudu ɗaya na wannan dabinan na yi haka ne don ka ci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shi ne zunzurutun ribaɗin wannan shi ne tsantsan ribaɗin. kuna jina da kyau saboda haka ka'ida kenan shinkafa da shinkafa daidai wa daida annabi sallallahu ya ce to abin da yake sai ka sayar da dabinan naka sai ka je ka so wanda kake so da farashin da kake so akwai dabara da ake yi shi ne dabara wurin ba da bashi dabara wurin ba da bashi abu ne da ake sai da shi a kasuwa ana sai da shi a kasuwa naira dubu talatin kuna jina da kyau sai wata yanzu ta zo neman rance da ta zo neman rance tana neman rance na naira dubu ashirin ko naira dubu talatin sai ki ga an ɗauki wannan abin misali freezer nawa ake sai da freezer eh ya sha bamban kamfani zuwa kamfani to muƙaddara mukaddara na naira dubu arba'in ta zo neman rance na kuɗi sai aka ce mata ba kuɗi amma akwai kayan kuɗi saboda daga firiji ne gashi ki ɗauke shi naira dubu hamsin sai aka ba ta bashi wannan firij ɗin a naira dubu hamsin ita kuma yanzu mai take so kudi take so fa kar ku manta sai aka hada ta da firij na naira dubu hamsin a kuma firij din naira dubu arba'in ake sai da shi da ta ɗauka za ta tafi ta je ta sayar sai ta ce to bai wa Allah kin ga yanzu ba a san ki da a firij ba idan ma ya ganki sai a ga sai ake ji ana tuhumaki wance ta ba da ajiyar kuɗi ta ce idan an samu firij mai sauki a sai mata yanzu nawa zaki sai mata da wannan firij din kuna ji da kyau ko kun ga firis dubu arba'in ake sai da shi aka sai mata da shi dubu hamsin sai a ce yanzu in kina so tun da ta ce tana da in za ki sai mata dubu talatin ko talatin da biyar sai in sai mata ta buga mata wa don ba zan cin buga mata wa ba sai ki ga firis dubu arba'in ake sai da shi an sai mata da shi dubu hamsin ɗaya yanzu an zo an saye shi dubu talatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un don Allah ku duba ku ga yadda aka ɗora mata bashi bisa bashi kuɗi bisa kuɗi wannan shi ya kira bai'ul aina ko bai'ul ina wannan haramun ne irin wannan ta'amuli na kasuwanci din ta'amuli da irin wannan kasuwanci haramun ne kuma riba ne zunzurutunsa Allah ta'ala ya sauke tun da mun yi la'akari mun fahimci dukiya abubuwan da riba take shiga cikinsu abubuwan da riba take shiga cikinsu abubuwa ne ƙididdigaggu ina son ku gane sosai abu na farko wannan abin ya zama na kuɗi ne ɗaya abu na biyu ko kuma ya zama na ba kuɗi bane amma abinci ne da ake auna shi da mudu ko ake auna shi ko ake auna shi da kilo wannan shine abin da riba take shiga tsakaninsa to yanzu na miki tambaya na ce wannan wayar da ke hannuna tana cikin abin da riba take shiga tana shiga ciki ba ta shiga domin wannan ba abinci ba ce ko abinci ce balle ki ce ana auna ko ba aunawa sannan wannan kuɗi ne ko kayan kuɗi kayan kuɗi ne kenan ya halatta wannan wayar tawa in ba mai sana'ar sai da waya ita in ce gata ina son wannan nawa zan yi ciko kun gane ni da kyau ko sake ta? wannan waya ce wannan waya ce ya halatta in ba da wannan wayar muddin ba ta gwal ce, ba ta zinariya ba ce, ba ta azurfa ba ce. muddin ba ta zinariya bace ba ta azurfa bace ya halatta in ba da wannan wayar in karbi wannan wayar tare da ƙari kina ji na in ba da wannan wayar in ƙara mutala domin abin wannan wayar ba tare da an ƙara mutala ba wannan ya halatta amma bai halatta in ba da zinare kilo goma tare da wani tare da mutala ɗaya ba sannan abin zinare kilo goma ba tare da mutala ba wannan bai halatta ba wannan bai halatta ba saboda haka muna kira da kungiyoyi muna kira da kungiyoyi lalle ilalla taimako ba karamin alkhairi bane khairun nas manyan fa'un nas mafi alherin mutane shine wanda ke amfana da mutane ki ba da rance domin ki taimaka a juya a dawo miki da shi yadda kika bayar ba karamin alkhairi bane kuma wallahi ba karamin lada za ki samu wurin Allah ba kada a fake da sunan taimako a dinga kuntata wa mutane a dinga takura wa mutane musamman iyaye na mata mu mata sai du'a'i da zarar sun ji an ce za a ba da rance ba sa tunanin riba ce ko ba riba ba a kotu da aka ce za a ba da rance tun kafin ma ta cike fom tun kafin ta karɓi rancen har ta je ta yi rance domin ta karɓi rancen ta biya wancan rancen da rancen da ta karɓo shi ne kun san mai za ta yi wa za ta gyara kujerun ɗakinta kun bayance ni da ke ko saboda ke yana da hatsarin gaske gaskiya wallahi yana da hatsari yana da hatsarin gaske yana da hatsarin gaske ina maimaita mana yana da hatsari kar a fake da bai ma kungiyoyi da ba taimakawa mutane ana cutar da su ana ba su riba za a taimaka ma kungiyar mata za a taimaka ma kungiyoyi masu kananan sana'o'i a dinga dora musu riba kullum ana kashe su kiga an ba ta dubu saba'in za ta kawo dubu ɗari a wata shida kwana ji da kyau sai wata shida i bata iya cike bata iya ba da wannan dubu ɗarin ba sai a ce to yanzu wata nawa za ta ke son a ƙara mata in a ƙara mata wata uku to za a ƙara mata dubu talatin yanzu ya zama dubu ɗari da nawa talatin da wata uku ya yi bata iya biya ba dubu goma ta iya biya nawa take so a ƙara mata za a ƙara mata wata uku za a ƙara mata dubu talatin sai ki ga wannan dubu saba'in din da aka bata tun da farko har ta gama biyan su ta maime ta kusan maimaita dubu saba'in din ma saboda waɗannan abubuwa suna da hatsarin gaske waɗannan abubuwa suna da hatsarin gaske yana da hatsarin gaske idan kika sai mashin kina so gaya miki kabu kabu da shi kika saye shi naira dubu arba'in sai kika ce bawan Allah gashi ka ka nan ka biya dubu arba'in da biyar ya zama riba ko bai zama riba ba eh bai zama riba ba saboda bai zama riba ba saboda kuɗi ne da mashin kuɗi da mashin ai ko yanzu kika sai mashin dubu arba'in ke jimada ka tsaya nan mana mutane suna ta giftawa ko yanzu ka sai mashin dubu arba'in ko da za ka sai da shi a yanzu ne a za ka sai da shi arba'in da wani abu ne haka ne ko ba ka ba ne mun fahimci wannan wannan babu riba a ciki ka sai mashin dubu arba'in kin sai firij dubu arba'in kika ce za ki bata ta kawo dubu arba'in da biyar wannan babu riba a ciki ina yake da riba a ciki sai zama lokacin da ya kamata ta gama haɗa kuɗin ba ta hada ba sai a ce to za a kara maki za a kara maki wannan to wannan ya zama riba yanzu wata ne za a kara maki duk wata naira dubu ne duk wata naira dubu ne ita ce to za a kara mata wata uku ma'ana naira dubu uku yanzu an sai mata da wata uku a naira dubu uku wannan haramun ne na'am sai ya zamana ana sai da firij naira dubu arba'in kuna ji da kyau ko sai kika bada kina ba da firji ne a naira dubu arba'in domin a kawo miki dubu arba'in da biyar sai wannan ta zo ta ce ni ba firji din nake so ba dubu arba'in din nake so ki bani domin domin ne yanzu mai hukuncin shi eh ya zama riba domin kin ba da dubu arba'in an baki dubu arba'in da biyar wannan riba ne haramun ne kuma saboda haka sai mu kiyaye mu ji tsoron Allah mu kauce ma ta'amuli da riba ubangiji subhanahu wata'ala ya ce duk wanda yake mu'amala da riba to ya shirya damarar yaki da ubangiji subhanahu wata'ala Allah madaukin sarki yake cewa wa in tubtum farakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun Allah madaukin sarki yake cewa wa in tubtum idan kuka tuba bayan kun ji wannan bayani kuka tuba akan mu'amala da riba falakum ru'usu amwalikum to kuna da asalin dukiyarku la tazlimun kar ku yi zalunci wala tuzlamun kuma ba za a zalunce ku ba kamar ya a yanzu nan lokacin da muke karatun nan ko kuma lokacin da take sauraron wannan karatun ko da ba a yi da ita ba sai ta ji waɗannan bayanai a kan riba sannan kuma yanzu ita gashi nan ta ba da basussuka ta ba wancan dubu ɗaya za ta kawo mata dubu ɗaya da mutala ta ba wancan dubu uku za ta kawo mata dubu uku da mutala uku ta ba wancan kaza ta ba wancan kaza sai ta ji wa'azi a kan riba yanzu me ke faruwa bayan ta ce ta tuba ya Allah na tuba ka karɓi tubana wannan kenan yanzu mai rage a kanta sai Allah ta'ala ya ce wa in tubtum idan kuka tuba fara kuma ru'usu amwalikum to kuna da asalin dukiyarku yanzu idan ta tuba sai ta ce kowace ta kawo mata abin da ta bata wannan ƙarin da ta yi ya watse Allah ya haramta shi ta tuba yanzu babu ruwanta da wannan ƙarin ta dawo da abin da ta bayar gwargwadon yadda aka ba mutum wannan shine ma'anar wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum idan kuka tuba to kuna da asalin dukiyar ku saboda ka sai mu kiyaye lokaci yana hararan mu akan abin da ya shafi ta'amuli da riba ta'amuli da riba yana da hatsarin gaske hatsari ne mai girman gaske kuma a daidai nan nake cewa a kashin gaskiya yana da kyau a tsaya a yi magana sosai kan abin da ya shafi hada-hadar kuɗi tunda kun ga yanzu akan canji kun je da riba ta shigo kina gana ai naira ɗari biyar ce kika bata ta baki cewar an jima ta zo ta karɓa ya zama riba to kenan ashe yana da kyau mu tsaya mu karatun tana su akan abin da ya shafi akan abin da ya shafi a ba ba shi ba wannan adashi ban ce muku adashi haramun bane eh amma kafin ki fara kin tambayi malamai mai hukuncin adashi ya yake tunda abin da zai sa ki yi tambayan nan abin da zai sa ki yi tambaya dubu ɗaya ɗaya kuke zubi kuma yanzu kuku goma ne nawa kika ajiye dubu ɗaya nawa kika ɗauka dubu goma ku goma ne yana da buƙatar a tsaya a yi laccoci masu zaman kansu akan wannan yana da buƙatar a tsaya a yi magana kan abin da ya shafa da hada hannun jari me mahanga ta musulunci a kai ban ce muku a da haramun bane fa ina rika maimaitawa amma ina cewa ki tambayi malamai ne me hukuncinsa kuma ya ake yi domin ki kauce ma ta ina riba ta shigo za ta shigo sai ki kauce ta ina riba ba ta kama hanya ba sai ki miki. hada-hada hannun jari ya yake dole ya kamata a yi magana a kansu saboda mun yi magana kan bashi bashi da kuɗi ruwa da kuɗi wannan haramun ne na ana sai da abu a kasuwa ko kuma ta ce kudin hannu dubu ɗaya ne bashi dubu ɗaya ɗari uku ana yi wannan ko ba yi to na hukunci wannan wato muna yin abubuwan fa ko ana yin abubuwan fa da in mutum ya je gaban Allah ba shi da amsa da zai bayar mai bari cewa ifa wallahi hillu lahu an ya fa'ala fi'lan bai halatta ya aikata kowanne aiki ba hatta ya alama hukumar Allah sai ya san hukunci idan kika fara sannan kika ji an ce bai halatta ba yana da wuya mutum ya bari to amma idan mutum daman bai fara ba sai aka ce bai yi ba bai halatta ba kin ga shikenan sai mutum ya janye bai halatta ba ki fara ba baki san hukunci ba in wata ce ta kawo miki wani nau'i na kasuwanci malama za a yi kaza za a yi kaza ana samu ana kaza ana kaza yake ce to gaskiya barin tambayi malamai tukunna sai in ga ya za a yi wannan shi ne malamai sun yi maganganu biyu waɗansu malamai suka ce wannan haramun ne domin kulura kudi kuɗi hannu naira dubu bashi dubu ɗaya ɗari uku me ya kawo ɗari uku yanzu waɗannan kwanaki wata guda da kika ce zuwa ƙarshen wata ya aga kika sayan mata da waɗannan kwanakin da ba naki ba kwanakin naki ne ko na Allah wasu kuma suka ce a'a ba riba bane saboda me saboda atamfa ce da kuɗi atamfa ita ce aka baki ke kuma kuɗi zaki ki bayar saboda aka babu riba to amma ina matsalar ta shigo kuɗi hannu naira dubu bashi dubu da ɗari uku nan ne abin da ake tattaunawa wannan zai nuna mana lalle ilalla akwai hatsari sosai da sosai akan ta'amuli da riba kuma akwai hanyoyi da dama da ake amfani da su da ake bi domin kaiwa zuwa gari ba Allah ta'ala yana cewa wa in kana zu usratin wanda aka baima yake ta'amuli da riba idan ya kasance yana zo usra yana da yana da tsanani yana cikin talauci fa naziratun tu a saurara ila maisara har zuwa lokacin da zai samu wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun ku bayar da shi sadaka shi yafi alkhairi in kun kasance kun sani idan mutum yana cikin tsanani an ba da bashi zuwa ƙarshen wata za ta kawo sai ƙarshen wata ibe yi ba ba a samu an bayar ba a jinkirta mashi a ƙara mashi a ƙara mashi wa'adi ba wai a ƙara mashi kuɗi ba a ce to za a ƙara maka wata ɗaya amma za a ƙara maka dubu ɗaya ko dubu biyu wannan bai halatta ba nasallahu salamatu wal afiya saboda lokaci za gani ya kamata mu dakata nan subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wannan abin da ya shafi ta'amuli da riba asali hadithin abu huraira da muka karanta da su na saba al mubiqat an yi bayani sosai da sosai kan abin da ya shafi ta'amuli da riba a rubuce kuma an sa shi a intanet tintini za a iya samun shi a mumbarin musulunci a shafin intanet na mumbarin musulunci da izinin Allah subhanahu wa ta'ala na'am bismillah wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh karanta abin da ya sa na tambayoyi wannan take cewa assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum wa rahmatullah malam menene malam mutum ne yake sai da kaya sai ya ce bashi dubu ɗaya ne amma kuɗi hannu da ɗari takwas ko da kaza ai mun ba da wannan amsa da ƙarshe ƙarshen karatunmu wannan yake cewa assalamu alaikum malam misali mutum ne zai tafi umara sai ya saka kudinsa a cikin dollar account mana asusun da ake sanya dollar a ciki amma idan ya tafi saudi riyal zai cire yaya wannan ya sanya kuɗinsa a cikin dollar account idan ya je saudi zai cire idan ya je saudi zai cire riyal ne mai hukuncin wannan gaskiya ba sani ba ba san hukuncin wannan ba kuma gaskiya tambaya ce mai mahimmanci sosai da sosai tambaya ta biyu menene hukuncin karbar car loan daga gwamnati ma'ana ba su suka da gwamnati take bayarwa asali karban bashi halas ne halas ne an baka bashin mota kai kuma ka ba da kuɗi wannan halas ne sai dai ta wannan ɓangare aka bayar idan yadda aka ba da bashin ya zama riba to wannan bai halatta mutum ya karɓa ba su kuma masu bayarwa su ji tsoron Allah su taimaka ma talakawa domin so ake yi a gudu tare a tsere tare ba wai so ake kai a dinga danna mutane kullum su ba za su yi numfashi ba ba haka ake bukata ba kuma ba shi ne tsari na musulunci ba wannan take cewa salamu alaikum malam idan aka bayar da kaya bashi ya fi tsada akan siyar da shi kuɗi hannu shi ma riba ne a wannan ba riba ne ba san me take nufi a wannan ba kamar ya idan aka bada kaya bashi ya fi tsada eh ban gane wannan tambayar ba eh na Eh, kusan tambayar su ɗaya ne da eh, ina zuwa sai mu tattauna bayan an kama eh. ta ce assalamu alaikum malam muna son don Allah ya mana bayani kan adashin kun gane ko to ai shi ma bayani kan adashin shi ma wani lacca ce kamar wannan eh, mana wata lacca ce mai zaman kanta kamar wannan to yanzu wannan muna magana ne kan riba ku roki Allah Allah ta'ala ya yassare wata rana mu sake shiryawa a yi magana kan abin da ya shafi adashi wata rana a yi a magana kan abin da ya shafi shares da sauransu hannun jari kowanne lokaci yake bukata ba abu ne da za a yi shi a yanzu yanzu nan ba kullum dai ka yi kusa da inda ake karatuttuka ta ce assalamu alaikum malam don allah menene hukuncin wanda ya sayi keken ɗinki ta sayi keken ɗinki ne domin ta yi amfani daga baya kuma sai ta sayar da shi ta sayar da shi bashi zuwa ƙarshen wata ta ƙara wani abu wannan halas ne kun gara wannan da kyau ko wannan halas ne abinda ta ƙara halas ne abinda muke magana sai lokacin bayar wa'i ba ta bayar ba sai a ce to kuma za a ƙara mata wasu za a ƙara mata kwanaki sai a ƙara mata kuɗaɗe wannan ya zama haramun ce assalamu alaikum to malam ina wanda aka nemi ya ba da canji kuma ya sa kuɗi a aljihunsa eh, ya ciro canjin a wani aljihun jinkirin da aka samu riba ya shiga kenan kuna ji da kyau ko? wannan take cewa assalamu alaikum mutum ne yake saro kaya to idan ya saro kayan akan dubu biyar ko dubu uku sai ya siyar bashi kayan dubu biyar akan dubu takwas ku lura da kyau yana saro kayan wani ya saro dubu uku wani ya saro dubu biyar wanda ta saro ta sayo dubu biyar tana sayar da shi dubu takwas sannan wanda ta saro dubu uku tana sayar da shi dubu biyar wannan fa wannan ba riba ba ne wannan halas ne wannan shi ake kira riba sai dai bambancin abin da za a yi magana a nan wane ta sayo dubu biyar take sayar da shi dubu takwas a ƙarshen wata to shin a farkon wata nawa ne kuɗin mana in kudu hannu za a siya nawa take sayarwa in kuma bashi ne nawa take sayarwa amma daman ba wani abin nan wanda ya siya bashi da wanda ya siya kuɗi hannu ita dai na dubu biyar tana sayawa dubu takwas wannan halas malas halas malas na dubu uku tana sayawa dubu biyar wannan halas malas ba abin da ya taba wannan yake cewa wannan ta ce assalamu alaikum malam mutum ne ya sai shadda ta naira dubu shida da ta sayi shadda ta naira dubu shida sai ta ajiye ba ta ɗinka ba ana na ana nan ta zo neman kuɗi sai ba ta samu kuɗi ba sai ta ɗauko wannan shadda da ta saya dubu shida sai ta samu wata ta sayan mata dubu biyu ta karɓi kuɗin wannan yayi wannan yayi mana wata ta saya ta sayi dubu ta sayi shadda ne dubu biyu ita kuma ta sayi da shadda ne dubu biyu wannan ya halatta wannan ba wani abu bane wayan ka matsu matsu ka matsu kayanka Allah ta'ala ya sauki amma dai ba haka aka fi so ba ko yawwa an so a ci riba hmm? wannan wannan take cewa assalamu alaikum malam kamar yanzu malam ina sai da ina ina da kayan siyarwa to idan wasu suka zo saya sai su ce nawa ne idan na gaya musu kudin sai su ce a rage musu tunda kudi hannu za su saya eh kun ji tambayar da kyau yanzu ba wai ita da za ta ita take siyarwa ita take cewa kudi hannu kaza ne bashi kaza bane a'a yanzu mai sayar ne yake cewa tunda kudi hannu zai saya a ne aike ɗan kasuwa ne kuma nau'i na kasuwanci dama nau'i ne akwai nau'i na dabara a ciki so ka san yadda za ka gaya mashi ka san yadda za ka sayan mashi so don ya kwana yana cewa kuɗi hannu ne ba za ka sayan mashi ka faɗi ba kai ba ka san wannan so ka don ya kwana yana cewa kuɗi hannu ne kai dai ka sayan mashi yadda ka san ka samu riba wannan da izinin Allah ba shi da wani abin nan wannan tambaya ne ka abin da ya shafi zamantakewa tsakanin kishiyoyi guda biyu ba shi da alaƙa da darasin wannan saboda ka za mu tsallake shi take cewa assalamu alaikum malam misali mutum ne ya ba da kudinsa ga ɗan kasuwa kamar naira dubu ɗari biyar rabin miliyan kenan ana juyawa idan wata ya yi a baka dubu biyar a kowane dubu ɗari wana ji da kyau mutum ne ya ɗauki kuɗi naira dubu ɗari biyar ya ba ɗan kasuwa ɗan kasuwan ya ci gaba da jujjuya kuɗin amma a duk wata zai ba shi naira dubu biyar a kowace dubu ɗari kenan a dubu ɗari biyar zai ba shi dubu ashirin da biyar wannan bai halatta ba a wata wannan bai halatta ba ko san me bai halatta ba nawa ya bashi yanzu dubu biyar yanzu wannan dubu din biyar tana kwance tana bacci duk wata za a dinga bashi dubu ashirin da biyar biyar wannan bai halatta ba me ya halatta tunda an ce wannan bai halatta ba to menene ya halatta abin da ya halatta shi ne da ka bashi naira dubu biyar ya dinga juyawa duk wata sai ya zo ya ce to abin da aka samu na riba a wannan dubu ɗari biyar shi ne kaza sai a raba ko dai a raba gida uku kai mai kuɗi ka ɗauki kashi biyu shi ya ɗauki kashi ɗaya ko shi mai jujjuya ya ɗauki kashi biyu kai ka ɗauki kashi ɗaya ko a raba biyu ko ya ɗauki rabi rabi wannan shi ne abin da ya halatta amma yanzu ya juya baka san nawa ya samu ba watakila a wannan watan dubu ɗari biyar ya samu riba yanzu ya da dubu ashirin da biyar ya ke ciki ko kuma a wannan watan dubu biyar ya samu riba yanzu ya baka dubu ashirin da biyar a yana ya ciro tsara ka bai halatta ba wannan akwai nau'i na riba sosai riba ce sosai wannan bai halatta ba wannan yake sa za ki ga da yawa fa akwai wanda yake ajiye kuɗi a banki kawai yana ajiye kuɗi a bankin ne shi ba abin da ya dame shi kawai da riba yake mu'amala duk lokacin da aka samu riba kawai ita yake ci halas ɗin ya ɓoye su ribar zurutu a kanta ake rayuwa Allah ta'ala ya sauwake wannan ta ce assalamu alaikum malam in mutum ya sayi kaya dubu biyu sai ya sayar dubu shida halas ne halas ne mutum ne ya sayi kaya dubu biyu sai ya sayar dubu shida halas ne halas ne watakila ba sa abin da ya sa ta yi tambayar ba abin da ya sa ke tambayar ta ɗauka idan kaya riba ta ninka asalin kuɗi ya zama riba wasu ya su fahimci ya Allah ce ya yi wallazi na amanu la kulin riba a ba'afan mu da'afa a ba shi ba ne domin ta saya dubu biyu ta sayar dubu shida yanzu abin ya riɓan ya haso biyu wannan halas ne amma gargi manta a kullum a kasuwanci an fi son sauƙaƙawa ko yaushe an fi so mutum ya sauƙaƙa wannan halas ne abin da wacce ayar take magana ta suratu al-imran ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba adafan mudafa shine lokacin bada bada kuɗi yayi wanda ake bi bashi bai bayar ba a ce to za a kara mishi lokaci zai kara kuɗi wannan shine abin da yake haramun tambaye ta biyu ta ce malam in banki ya ba wa mutum interest ma'ana daga saving account kenan daga asusun ajiyarsa to yanzu me ya kamata ya yi da interest din na farko dai haramun ne babu shakku a kan shi to yanzu me ya kamata mutum ya yi abubuwa guda biyu al'asali ya bari ya rike lissafin sai ya ban musu wannan kudin don haramun ne kare taba kuna ji da kyau ko na ɗaya kenan na biyu ana ruwaitowa daga muhammad bin salil usaimin cewar ya halatta mutum ya ɗauki kuɗin idan ya ɗauki kuɗin sai ya je ya yi wani aiki na gama gari wanda zai raba shi da waɗannan kuɗaɗe wannan aiki ne na gama gari kamar gyaran hanya ana gyaran hanya sai ya je sai tifar ƙasa tifar yashi domin a gyara wurin ba wai ba wani ya ci ba kuma zai wannan ne ba wai don yana neman lada a wurin Allah ba don dai ya rabu da wannan masifar da take hannunsa allah salamatu wal afiya tambayar ta uku malam ya halatta a shiga corporation na office corporate na office ba san shi ba na dai faɗi bayanai corporate ake magana ko ne da ake a ma'aikatu a wurare da wurare haka tallafi da ake ya halatta jumlatan tunda nau'i ne na kasuwanci abinda na sani daga ciki kaɗan akwai masu irin wannan cooperative ɗin da suke sayo kaya idan azumi ya yi idan suka sayo kaya sai kuma su ba mambobinsu su sayarwa da mambobinsu kayan mana a soyo taliya da shinkafa da indomie. da manja da kananzir da sauransu sai a sayar wannan ya halatta kuma ya halatta a ɗora riba a kai a so kayan yara a so a tamfofi duk ya halatta menene bai halatta ba idan sai wata ta ce ita yanzu ba kuɗi take so ba da me da me suke bayarwa nawa suke ba da buhun shinkafa suna ba da buhun shinkafa ne kan kuɗi kaza nawa suke ba da garo manja nawa suke ba da magi nawa suke bada kaza nawa idan aka lissafa sai ta ce ita a bata kuɗin kun gano wannan da kyau ko za ta je ta kawo nawa za a dora mata akan kuɗin ɗorin da aka yi akan kuɗin shine haramun amma idan aka bata kuɗin za ta je ta kawo su yadda aka bata wannan halas ne kullum mu kiyaye kuɗi abin da ake bukata ka bayar yadda aka baka wannan bai halatta ba ta yana ne bai halatta ba saboda in dai lissafi ya koma ya koma ya koma za a ga wasu abubuwa sun karu kuna ji da kyau ko sun mun karin bayani na farko ma'aikacin banki na biyu ta san harkar din suke maganar kamar misali a ba mutum dubu kungiya ce ta mata da ake sai kowace ta rubuta bashin da za ta ɗauka idan ta ɗauki wannan misali idan aka bai ma wannan bashin dubu goma sha biyar sai a ce duk sati za ta kawo dubu ɗaya wasu dai dabaru ne wanda yake a ƙarshe za ki ga su mayan ƙungiyar sun zartar wani abu a ciki tsoraka an same suna lafo baya kautar da shi da sunan shi na riba Allah ta'ala ya sauke bai ba ban haramun ne akwai lafo don ka gaya musu suke lafo akwai lafo akwai wadudun lahi akwai wadudun duk wani suna da za a safa ba a canza ma tuwo suna ina son ku gane ina son ku gane da kyau a ce wannan wadudun lahi ne wannan muhabbatul rasul ne wannan muhabbatul qur'an ne wannan ta'awun ne duk ba inda za a ba da bashi a ƙara sunan shi riba kuma haramun ne ku kiyaye wannan duk wani dabara da za a yi wannan bayanan da muka yi ki tsaya tsam ki kallace su idan karshen lokaci ya yi nawa za ki bayar shi ne yanzu an baki dubu goma daga karshen al'amari nawa za ki dawo musu da shi shi ne ake magana duk wanda ya baka dubu goma ya dawo maka dawo mai da dubu goma ko da bayan shekara biyu ne wannan ya kammala amma wanda zai sanya mai suna ya ce kaza ya ce kaza duk wannan bai halatta ba duk dabaru na hisa ko waje na ce muku akwai hanyoyi masu tarin yawa da ake bi domin kaiwa zuwa gari ba ko da kuwa ana canza musu sunaye ne iri daban-daban ta ce ita mai hada-hadar cinikayya ce sai mutum ya nemi in bashi kuɗi ya sayi abin da ba na sayarwa kwaraji da kyau ita tana hada-hadar cinikayya amma sai wani ya zo yana son wani abin da ita ba ta sayarwa sai ya bukaci ta ba shi kuɗin sai ta ce ya halatta ta ƙara kun gane tambayar tana hada-hadar cinikayya sai ya zo ya ce yana buƙatar dubu goma sai ta ba shi dubu goma ya halatta ta ƙara mai a dubu goma ta ƙara ko da hamsin ne bai halatta bari ba ne bai halatta ba mafi makina da ta ta ce assalamu alaikum malam don allah menene hukuncin adashi yana da kyau ko ba shi da kyau na ce ina muku bayani za a shirya karatu ne na musamman akan adashi shi ma yanzu za ta tuntuɓa juna ne yaushe za a sa lacca kan adashi shi ne abin da ya kamata ki yi ba mu da lokacin da za mu magana kan adashi domin adashin nau'i nau'i ne ko nau'i ɗaya ne na tambaye ku nau'in adashi guda ne akwai adashi na kullum ki ba da kuɗi an ba ki fayil an ba ki takarda da ake tikin abin da yake bayarwa ko ba haka ba ne kullum za ki ba da naira ɗari biyar sai a sa zubin farko na mai katin ne adashi ne ko ba adashi ba ne adashi ne akwai wanda kai akwai wanda ake a sa dubu a tara a ba wannan a sa dubu a tara a ba wannan wannan fa nau'i ne kenan to wanda shi kuma akwai wanne eh akwai na kwata-kwata akwai na wata-wata da sauransu lokaci shi na yake bukata ba wai yanzu za a mai a sha ruwan tsuntsaye ba take cewa assalamu alaikum in an aiki mutum ya je ya sayo abu naira dubu biyu wana ji da kyau an ba shi dubu biyu an ba ta dubu biyu ta je ta sayo abu kaza da ta je sai ta samu wannan abun a dubu ɗaya da ɗari biyar yanzu ne ma koma ɗari biyar ɗin sai ta mayarwa da wanda ya ake ta eh shi ne eh wannan yana ƙarƙashin kasuwanci ne wani yake cewa kamar kana sai da kaya sai ka je ka siya bashi sai ka ce za ka kawo kudin zuwa jibi kun da kyau za ka kawo kudin zuwa jibi sai baka samu ba sai kwana biyar ka kawo wannan yayi amma duk wanda kai mai alkawarin za ka kawo mai jibi kuma da alkawari na tsakaninka da Allah ba wani ka raba shi da kaya ba ka san akwai wacce za a ce nawa ne za ki kawo jibi insha Allah ita ta san iya baki ne bai kai zuci ba wannan bai halatta ba to kayi iya kokarin ka na za ka kawo kudin jibi baka samu ba sai ka sanar da shi cewa kudin nan baka samu ba ina ba ta mun fahimci wannan abin da Allah ta'ala ya dora mishi kuma ya jinkirta maka so dan ka kawo bayan kwana biyar wannan bai zama da laifi ba da izinin Allah cooperative ne ke ba da bashi amma ba ruwa sai dai za ka yanki fom naira dubu uku kafin a ba da bashin to menene hukuncin dubu uku domin sun ɗauki ma'aikata suna kuma biyan su wannan dubu uku shine riba ɗin kun gane ko dubu uku shine riba ɗin da suka ɗauki ma'aikata suna biyan su ai ba ta wannan hanyar za su biya sai su kasuwanci da kuɗin mana akwai harkoki na kasuwanci ai banki yana amfanuwa da kasuwanci banki yana ana kasuwanci ai ba wai an takaitu ga abin nan bane so sai kasuwanci da kuɗaɗen akwai wanda yake su kuma kamar yadda na faɗa da su zimman su idan an turo kuɗin ma'aikatar su sai su bar kuɗin ya yi kwanaki a banki idan ya yan kwanaki a banki sai su ɗauki kuɗin su ba ma'aikata su kuma su ci ribar wannan haramun ne bai halatta ba malamai zan yi muku ta hausawa ba za ku mai aikin gafara tambayoyin ku za su samu shiga kuwa malam batun adashin idan uwar adashi ta ce ayin na ba da amsar na shiga dai harka adashin yanzu da aka samu kullacca kan adashi za ku sake zuwa wani da assalamu alaikum ina sayar da kaya sannan kuma wata tana bani kaya tana bani kaya in sayar idan ta bani ni kuma ina ninka kudi ina ɗora kuɗi akan haka ita ma ta san haka wannan yayi kun gane maganar ita tana sayar da kaya wata kuma tana ba ta kaya ta sayar ma'ana tana sayar da samiru tun da mata ne ko tana sayar da kujeru da kabet da gado tana sowa ta sayar sai wata ta ba ta ta sayar mata to ta da ta sayar mata din sai ta ƙara nata a kai hakan yayi wani yana babin kasuwanci ne ba mu shiga kan riba ba baya cikin asalin zunzurutar riba tambayar ana ita ce duk wacce ta baki kaya ki sayar akan kuɗi ka kaza sai ki ce nawa ne nawa a ciki eh mana kun lura da kyau ko sai ta ce duk dubu ɗaya kina da naira ɗari ladan sai rauki wannan ya halatta amma idan ta baki ki sayar ba tare da ta ambata miki lada ba to wannan bai yi ba dan yanzu ta ɗora miki akan abin da baki san nawa za ta baki ba in kuma ta ce duk abin da kika ɗora a sama naki ne yanzu an yi magana akan abin da ba a san shi ba amma ta ba ki samiru saiti ashirin ta ce ki sayar da su akan ɗari bakwai bakwai a kowanne saiti guda kira da naira ɗari yanzu saiti guda goma kin sai kira da naira dubu to sai kika sai ɗari takwas takwas haka za ki kawo mata ɗari takwas takwas kika sai naira dubu dubu haka za ki kawo mata naira dubu dubu sai dai a kowanne za ki ɗauki naira ɗari ɗari ɗinki kuma kin lura nan da kin samu mai saya ne za ki sayar ba sai kin tsaya kin ta jiran nawa ne zai karu a kai ba assalamu alaikum malam menene hukunci wanda yake dashe na farko ba da an ambata wani ce akwai wanda ke bada ajiya a ce kaza an na bada masa na bada masa adashi kenan za ku mana afuwa daidai gwargwada abin da ya sauwaka kenan subhanakallahumma bihamdika asharu allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Allah ta'ala ya hada fuskokinmu da alkhairi Allah ta'ala ya sa da muka ji karatun nan karatun nan ya amfane mu kuma Allah ta'ala ya sa sanadiyar tsira ne waɗannan karatuka an yi su ne akan ka'idar gyara kayan ka bai zama sauke maraba ba ba wanda ake karatu nan da a ci zarafin sa ko a ci zarafin kasuwancin sa an yi shi ne domin a faɗa mana hakikanin abin da musulunci ya ambana abin da muka yi na kuskure Allah ta'ala ya yafe mana wanda muka yi na tuntuɓan harshe Allah ta'ala ya yafe mana inda muka yi daidai Allah ta'ala ya sa mu samu ladan ya sanya cikin mizani hasanatina waɗanda suka zo suka shirya wannan taro Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi duk wanda ya zo da na kusa da nesa Allah ta'ala ya mai da kowa gidan shi lafiya Allah ta'ala ya mai da kowa gidan shi lafiya kuma Allah ta'ala ya sa wannan karatu ya zama mabuɗi ne da za mu tashi tsaye wurin fahimtar menene halas menene haram in na fahimce ku lalle ilalla kuna da buƙatar a muku bayani kan abin da ya shafi adashi sosai da sosai kuma kuna buƙatar a yi bayani akan abin da ya shafi hada-hada hannun jari ana da buƙatar a yi bayani kan abin da ya shafi nau'uka na wasu sana'o'i da ake yi keke ɗinki a siya dubu ashirin a bada bayan su dubu talatin mashin ne ko keke na pep ne a ce ka kawo dubu hamsin tukunna sannan ka gama ciki in yazo sai a baka mai makomar wannan kuɗaɗen da sauransu duk ana buƙatar waɗannan abubuwa allah ta'ala ya sare mana mu samu lokaci da izinin Allah ta'ala a wannan cibiya mai albarka cibiya ta Abdurrahman bin Auf domin a sake gabatar da irin waɗannan kuma a sauran wurare da ake yada addinin musulunci Allah ta'ala ya sami tarayya a cikin lada Allah ta'ala ya gafarta mana ya gafarta ma iyayenmu da malamanmu waɗanda suka shirya wannan Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi duk wani wanda yake da taimako shawara zuwa kuɗi duk wani abin da ya yi Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah ta'ala ya haɗa mu a cikin aljannarsa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik